Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Aliyu Asadullahi na marubuciya Ramla wacce aka fi sani da Riyal Mai Dambu wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna Dausayi TV wanda ni Mama Anim nake karanto muku. Idan ba manta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda mai martaba ya kira Aliyu yana mishi nasiha akan batan matar shi da kuma rayuwar da yake ciki. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Natasha ta ce kai mutum ne mai sa shi yasa Allah ya ba su kai a lokacin da ba zata ba. Kai kamar ruwan sanyi ne a cikin Sahara. Sannan ta ce soyayyar da kake wa da a ce za ta samu kaɗan sai ta yi hakuri da abin da kai mata. Shi yasa nake maka kallon waliyi. Ni kuma, ni kuma na san ka sani na sosai. Gaba ɗaya ka ba san ka ba sai ita buhayya. Ta zauna da kai na tsawon watanni ba gudun ka ba. Ka san me yasa? Saboda duk cikin matan ka babu wacce ta same ka tsada kamar ta. Shi yasa take hakuri da halinka. Idan yanda Kamila gaya min halinta tabbas kai mai laifi ne a gare ta. Idan yanda na fahimci halayyar ta, kai baka kyauta mata ba domin mace irin su masu iya ɓoye damuwar damuwarsu sabida mazajensu ba abun a wofintar da su ba ne wallahi ba za ta taɓa yarda ta matsa tare da kai ba sai da babban dalili ka yi sa'a matanka suna son ka kuma wayayyu ne masu ilimin addinin musulunci da na zamani ba su da kazaman buri a tare da su babbar damuwarsu ta yaya za su kyautata maka ka san sabida me yasa sabida kai namiji ne a tsaye baka da sauki mata kuma suna son namiji irin ka baka ba su fuska ba balle su ci damar cin tuwo a kanka ina son na ga namiji da matansa suke hauka a kan shi ba irin wanda kana ganin shi ya zama mijinta ce ba yanzu gashi abin ya kai inda ya kai ana neman rayuwarka bayan bayan na san kai ne zaka iya fita da wata mota mai kala kaza me yasa sarkin Kano ya kira ka saboda shi ma daga nan fada an samu mutane sun je akan kar a baka auren jikan shi har yau bai ce komai ba aliyu akwai mutanen da suke raye domin kai akwai mutanen da suke neman yanci domin kai aliyu masarautar nan tana neman adalin sarki ne wanda zai kawo ƙarshen kowace matsala wanda zai iya ɗaukar nauyin al'ummar shi wanda zai iya tunkara duk abin da ya zo mishi Allah ya ji kan mahaifina Muhammad Alamin na uku kafin kakanku shi ya fara ɗaukar ka lokacin da lokacin da Kada dawo daga garin london ya maka hudu ba sannan ya kalle ni ya ce bas ga zakin masarautar tankara nan ya zo wannan shine ake kira da lion kuma daga yanayin daga yanayin girmansa na ji a raina shine nake yarda allah ya kawo mana irin shi domin ya rike wannan masarauta da kyau sabida yanda yake da kwarjini da kuma iya jajircewa da tarar kowa ba tare da tsoro ko shakka ba ba zan tilasta ka kai yadda nake so ba amma zan baka shawara ka tashi daga baccin da kake su kuma mutane yanzu haka an rufe shafin tunda na kudura aniyar ka zama sarki yasa nake neman taimakon ubangiji yanzu baka da matsala ko cikin dare ne ka fita kai yawo Allah yana tare da kai ubangiji ya maka jagora ina alfahari da samun ka a matsayin ɗaɗe tamkar da dubu tashi ka je ka yi ƙoƙarin nemo inda matarka take Allah ya bayyana maka a ita ka tashi da addu'a karka da rashin matarka ya kassara ka makiya abin suke nema kenan kuma idan suka samu to shikenan sun samu abin da za su yi maka wargi kai ya mishi nasiha ya kuma dawo mishi da tunani shi akan abin da yake faruwa sannan ya mishi hannunka mai sanda da wasu abubuwan da suke gab da faruwa kuma da ke mutum ne mai kaifin basira sai gashi yana kallon abubuwan kamar ba zai faru ba na haka bayan sun yi sallama ya miƙe tare da nufar masallacin juma'a a nan ya haɗu da baba dan rimi bayan sun fito sallar juma'a suka tsaya a waje suna gaisawa har yanzu mu babu labarin bayiya yi walla amma muna kan hanyar gano inda take insha Allah ya faɗa yana murmushi amma kuma idan baka ganta ba ka gwara da ita mana ai babu dole sannan irin waɗannan mata ba su dace da irinka ba wanda ya fito babban da irin ka wanda ya fito daga babban gida dan ban san darajar shi ba sannan yarinyar nan ba wata kamun kai ne da ita ba haka na ji labarin ai ko lokacin da aka maida ita Abuja da auren ka haka take tsayuwa da halwani da kuma Kamil ita kanta bata san maganar auren ba kawai dai daga sama ta kai ta ji labarin dan haka babu amfanin da zartar da hukunci sannan ni na san halin matata domin ni na ɗauke ta a budurwarta kuma alhamdulillahi ina kan nemanta domin na san darajarta batun auren yan babban gida kuma ba shi ne ba shi ne wani abin ja ja a kai ba kwanciyar hankali ka samu matar da take son ka Wata ta damu da kai shine abin nema na gode da tunatarwarka daga haka ya bashi a gurin sake da baki yana na farko farar gidan shi ya samu 'yan sanda suna bincike sakamakon kashe wasu 'yan ta'adda da aka yi a kofar gidan shi. Don haka sun tambaye shi ya ce bai sani ba shi ma dawowar shi kenan. Lokacin da ya shiga cikin gidan ne ya ga iyalansa hankalinsa tashe da gudu yaran suka fado jikin shi. Dad mun ji karar bindiga a kofar gidan nan. Mom tana ta kiran ka ba ka ɗauka ba. Shi ne Uncle Kamil ya zo ya ce kar ta fito. Waje su zaman sa a ciki. da don Allah ka mai da mu wajen kakanmu suka faɗa suna kuka ɗaukar su ya shiga cikin uwar ɗakinsa da su ya tarar da ita tana zaune a tsakiyar gadon ta tusa kanta tsakanin cinyoyinta bebi ya kira ta a hankali da sauri ta cire kanta tana kallon shi ajiye yaron ya tare da miƙewa ya buɗe mata hannu da sauri ta sauka ta da fada a jikin tana kuka mai taɓa zuciya Asad na razana tsoro nake ji sosai na zata ƙarshen rayuwa ta ya zo ne ban taɓa zamanin kana raye ba alhamdulillahi asad ka mai da mu california idan komai ya yi sauki ni dai wallahi ina jin tsoron zaman mu a nan wajen ƙara rungume ce yana shafa bayanta my princess babu inda zaki kina tare da ni a koda yaushe babu abin da zai kuma faruwa insha Allah mijinki jarumin gaske ne ba rago bane mijinki ba irin su bane kar ki sake tsoron wasu ya tsaya miki a rai bayan muna da Allah ya faɗa yana dukan bayanta a hankali Asad ƙara kiran sunan ta yace na'am ya faɗa yana kallon yadda take kuka in ce dai ba za su kuma dawowa ba insha Allah ba za su kuma dawo ba duk wanda ya dama mutuwa zai yi domin taba Aliyu da matan shi ba sauki bane na haka kar ki kuma zubar da kwallon nan domin tsada ne da ita kin ji ba na son kina kuka haka ki kwantar da hankalinki babu wani wanda zai ƙara tayar da hankalinku insha Allah. Wani irin farin ciki ta ji da irin kalaman da yake yi mata saboda samun kwanciyar hankalinta. Ƙara mai shi tana jin ƙaunar shi a cikin ran ta ce na gode ma shiga bai. Ware idanuwan shi tare da cewa hmm watanni ne ma ma shiga bai na laifin ki ce shuga man. Gaskiya yau na kama ki jikinki zai gaya miki. Dariya ce lokacin da ta hakikance zai kama ta. ta zille mishi ya riko ta yana mata cakukuli yana pretending ne kawai amma yana masifar kewar bayiya haka ta riko ne suka fito falo ta zuba mishi abinci ya ci kaɗan yana cikin wanke hannu na tashi ta shigo kamar an wurgo ta kallon su tai kafin ta ce musu da fatan babu abin da ya faru da ku alhamdulillah babu abin da ya faru in ji mafida da take shigowa falon babu komai fa bai gaya musu asalin abin da ya faru ba domin ya san su da kiɗima yanzu su yanzu dukan sa haukata mishi gida kai mata dai sai a hankali abu kaɗan za ka yi musu su yi ta kwaroroto sai ka ce an zuba musu dalma bai kai gama tunanin shi ba moda ta kira shi nan ma amsar ɗaya ce da ya bata na cewa babu komai haka suka sa shi a gaba kan lalle sai sun bar tankara ba zan iya barin garin nan ba mata matata tana cikin shi ina zan tafi na barta na san halin da take ciki ne ban sani ba ku yi hakuri amma ba zan taɓa barin garin nan ba sai da buhayya sai na san inda take na same ta tukunna Ɓangaren buhayya kuwa inna larai ce haka ta zayyane musu abin ya faru tun rukon buhayya kuka kowa ke a farko tare da jajanta min da ita kanta matar da sace ni sannan ta kawo musu yadda aka ɗaura aure na da aliyu Ikon Allah to faduwa ta zo daidai da zama sai dai ba za mu neme shi nan kusa ba saboda yanayin da muka tsince ta. Don ba mu san abin da ya haɗa su ba ta fito da ƙaramin ciki tana zubar da jini. Kuma a da na fahimta Aisha me ya haɗa ki da mijinki. Zaro ido na fara yi ina yarfe hannu. Na ce aboka ya haƙuri ni ke me in ji babban yayanmu da akalla zai haife ni dan shine baban ummi da za su ba Aliyu. Kuka na saka yana faɗin kawai ba na son cikin ni. Shina kike son kashe kanki idan ba kya son cikin jikinki? Wallahi da ba dan cikin ba sai na zane ki wanda gobe wani ya ce zai cire cikin shi sai tsoro ya kama ki. Shegen rashin kunyar banza. Mun gode sosai baiwar Allah ya fada yana kallon inna larai. Ita ma godiya ta yi da kunya kamar me Wayyo Allah na ga gata da tarere inda da aka tattara soyayyar duniya aka ɗora wa cikin jikina. Yana musibar sanya ni kamar na dawoma a cikin dangina. haka ake ririta ni ko ina bayi ne da masu kula da ni ga umma na ga mata a amarya wacce take bin umma ita ma maza ne babu mata a 'ya'yanta wata irin kauna nake gani a kan idanuwan yayyuna da ƙannina kayan ciye-ciye kuwa kamar za su fasa a ƙaramin firij ɗin dakina da gaske saura kwanaki kalilan yaron ne ya zama sarki ku yi wani abu fa in ji turaki shiru yana kallon su kafin galadima ya ce musu ba zai sabu ba idan muka bari meye za mu amfani da shi Na haka za mu dakatar da abin da yake faruwa idan yana raye ne zai yi mulkin tankara idan ya mutu a shi kenan ko haka suka yi ta kulla munafuncin su tare da shirya yadda za su kashe aliyu gabaki ɗaya ya watsar da komai idan ka gan shi sai ya baka tausayi gashi ba wani cikakken lafiya ne da shi ba shi yasa ya zauna a tankara ko zai ganta haka ya yi ta bin lungu da sako na neman ta su ma matan shi sun ƙara tabbatarwa cewa mijinsu na buhayya ne hakan ya tabbatar musu idan babu buhayya ba za su taɓa samun kanshi ba mabaruka ce ta miƙe sosai gurin mai da hankalinta domin kulawa da shi kamar za ta yi kuka take kallon shi tare da cewa mu ma muna buƙatar ka idan ka ce za ka ci gaba da mana irin wannan horon za mu shiga halin rayuwa ka dubi girman allah ka yi haƙuri ka ci abinci ubangiji yana son masu haƙuri idan ya so sai ya da maka da ita a kan lokaci ka yi haƙuri muryata tana rawa ta rike mashanu ta tare da ɗora kan shi a kan cikinta karki kuma yin amfani da abin hana haihuwa kin ji laifina ne da ban saka an cire mata jikin jikinta ba da ina tare da ita ina son bahayya sosai ban taba kawowa za ta iya fushi da ni ba saboda na ga tana da haƙuri da biyayya da abin da ne mata za ta yi hakuri da ni ba ta taba nuna ta gaji da ni ba asali ma kamar jiran umarni na take ne mata laifi amma kamar bata damu da abin da ne mata ba har kwanan gobe ban taba ganin macen da duk yanda ne mata ba za ta ce min ka yi hakuri kin taba ganin ta rama abin da kike mata haka take bata iya faɗa ba tana da sanyin hali sama da yanda nake tana da juriya sama da yanda nake tsammanin ta takan mai da kanta kamar 'yar shekara goma a gabana ina mugun kewarta ina mugun ƙaunarta ina son buhayya ban ɓoye miki ba na gaya miki gaskiya ban ɓoye miki ba na gaya miki gaskiya ita ce wacce na fara so tana da komai na rayuwa ta iya zama da kowa ta iya zama da ji yanda ka zo mata kai za ka yi mata laifi ita za ta baka hakuri samun mace irin ta yana da wahala ta yi haƙuri da ke tun bata san komai a kanki ba ta yi haƙuri da natasha tun bata san zan aure ta ba wallahi da mutuwa ta sai Allah ya kama ni domin sai na kare rayuwata ina da na sani mara amfani yarinyar nan ta ta na, da Allah kar na cire mata kamar za ta zauce amma na ki sauraron ta sai da ce ta kuka amma yarinyar nan ta ce mini ita ba za ta tsane ni ba amma za ta nisance ni wallahi da na sa haka za ta faru ba zan taba yi mata haka ba na yi laifi na yi laifi sosai a gare ta bayan kuma ne mata allura na tsallake ta na barta me yasa ban sassauta mata ba me yasa ban hakura ba lokacin me yasa ya kifa kanshi a hannun shi tare da limshe idanuwan shi domin kuwa bai taba jin tsanar kanshi ba ji yake kamar ya tafi ya bar kasar gabaki ɗaya ko zai huta gyaran da aka yi mata bai sa ta samu nutsuwa ba kallon yarinyar ta mai suna mai suna anil yarinya kyakkyawa kamar uwarta mominikan da an bar gyaran na haka sabida kwata-kwata baya cikin nutsuwar da zai kula mace ta faɗa kamar za ta kuka za ki min shiru ko sai na saba miki ai ba wani abu bane domin kuwa idan kika shige mishi zai manta da ita uwar ta faɗa tana kallon yar tata ba ta son abin da ake mata eh, ba yanda ta iya ne kawai don haka tana ji tana gani aka shiga yi mata gyaran jiki wai amarya to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah Ni ce taku kamar kullum Mama nake cewa